Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Talata 13 ga watan Fabrairu shekarar 2018 a kan mitoci shida da sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin Ghana. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar fadar shugaban ƙasar Najeriya ta ce tana nan tana aiki ga dangadar domin ceto sauran 'yan matan Chibok da suka rage a hannun Boko Haram. Haka kuma muna da shirin a dawo lafiya da na shirya zan gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Da yammacin jiya litinin ne 'yan majalisar dattawan Amurka suka kada ƙuri'ar amincewa da fara muhawara kan ƙudurin shige da fice. Inda nan take bambancin ra'ayi ya kunno kai akan irin abin da kowane bangare ke son ganin an cimma a ƙudurin dokar karshe kan wannan batun. A cewar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell, ina fatan majalisa za ta yi amfani da wannan dama da ta samu wajen samar da ci gaba na zahiri ana saran kwashe kwanaki masu zuwa ana muhawara yayin da wa'adin zaman dabban matasan da aka shigo da su amurka ta barauniya hanya lokacin da suke kananan yara ke karatowa a shekarar ta gabata ne shugaban kasa donald trump ya soke shirin daka shirin da ke baiwa yaran kariya da mayar wato daga mayar da su kasashen iyayensu ya kuma bai wa majalisu wa'adin biyar ga watan maris su samar da ƙudurin da zai magance batun takardun yaran trump ya gabatar da wani shiri da zai bai wa matasan da ke karkashin shirin daka damar zama 'yan ƙasa abinda wato da yawa daga cikin 'yan majalisu daga jam'iyyun siyasar ƙasar suka goye baya amma ya nace kan cewa sai an gina katanga akan iyakar amurka da mexico domin rage yawan baƙin da ke shigowa ta barauniyar hanya da kuma tabbatar da cewa duk waɗanda za su shigo suna da ilimin yin aiki. Alƙali Abdulkawi Yusuf ya zamanto ɗan ƙasar Somaliya na farko da ya taɓa zama shugaban babbar kotun duniya ta ICJ da ke birnin Hague a ƙasar Netherlands da yake magana da ta wayar tarho da sashen Somaliyaci na muryar Amurka. Yusuf ya ce na yi farin ciki da wannan zaɓen kuma ina ji jikina wannan ya nuna min matsayina gurin abokan aikina hakan ne ko ya sa na yi matukar godiya gare su ya ci gaba da cewa ina fatan ba zan ba su kunya ba wajen yin ayyukan da suka zaɓe ni na yi domin nuna musu sun yi zaɓen shugaban mai kyau babbar kotun icj na da mambobi goma sha biyar kuma ita ce ɓangaren shari'ar na majalisar ɗinkin duniya ita ce ke yanke hukunci ƙarshe wato tamkar kotun koli a kan takaddama tsakanin ƙasashe biyu kuma tana baiwa majalisar ɗinkin duniya shawara yusuf mai shekaru 69 ɗan asalin garin el da ke gabar ruwan somaliya ya, wato ya yi karatunsa ne a jami'ar somaliya da jami'ar florence da kuma jami'ar geneva ya zamanto ɗan nahiyar afirka na uku da zai shugabanci babbar kotu to labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya litinin dambarwar siyasa afirka ta kudu ta kai matuka yayin da shugabannin jam'iyyar anc mai mulki suka yi wata ganawa inda suka buƙaci shugaba jacob zuma a yi murabus bayan shafa sama da mako guda ana tattaunawa ba tare da cimma matsaya ba to amma ɓangaren adawa ya zaƙe cewa ba wannan ne babbar matsalar siyasar ƙasar ba yana mai kiran da a gudanar da zaɓe da wuri saboda a maye gurbin zuma jam'iyyun adawan da suka game sun ba da sanarwa jiya litinin cewa suna ƙoƙarin ganin an kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa a majalisar dokoki wadda za ta zama ta tara da ya fuskanta a baya irin wannan ƙuri'ar ba ta yi nasara ba saboda zuma ya samu goyon bayan jam'iyya mai mulki wanda yanzu ya rasa gamayyar jam'iyyun adawa ƙarƙashin jagorancin democratic alliance da kuma eff mai tsananin ra'ayin gabadai-gabadai ta ce za ta buƙaci rushe majalisar dokokin ƙasar a kuma gudanar da zaɓe da wuri da zarar shugaba zuma ya sauka. shugaban jam'iyyar eff julius malema ya ce bangaren adawa bai san a bar mataimakin shugaban kasa cyril ramaphosa ya rike kujerar zuma har lokacin da za a gudanar da zaɓe na baɗi ƙungiyoyin adawa da suka halarci taron da aka gudanar a addis ababa a jiya litinin sun fice daga tattaunawar da ake don sake farfaɗo da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 da aka cimma tsakanin gwamnatin sudan ta kudu da dakarun 'yan tawaye gamayyar ƙungiyoyi tara sun yi taron manema labarai a babban birnin habasha domin zargar gwamnatin sudan ta kudu da rashin ɗaukar tattaunawar da aka da ke da muhimmanci da kuma saba ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta ta baya-bayan nan da aka saka hannu a watan disamba mai magana da yawun sojojin sudan ta kudu ya yi watsi da zarge-zargen yana mai cewa su 'yan tawaye ne suke kaiwa gwamnati hari a fadin kasar kwaje lasu wanda ke wakiltan gamayyar kungiyoyin 'yan tawaye tara a addis ababa ya ce kungiyoyin 'yan tawayen sun ki shiga ɗakin taron jiya litinin ne domin jami'an sudan ta kudu sun ƙi sa hannu a kan takardar ayyana manufar taron a makon da ya gabata jiya litinin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce ya tattauna da amurka kan yiwuwar mayar da unguwannin shari ka zauna na yahudawa da isra'ila ta giggina a yankin yammacin kogin jordan da ta mamaye su koma nata na dindindin sai dai kuma a wani abu na ba sabon ba tsakanin manyan kasashen biyu fadar white house ta fito ta karyata wannan batu da yake magana da wato a yake magana a wani taron sirri da 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsa ta liquid Netanyahu ya ce game da batun unguwannin share ka zauna zan iya cewa an jima ina magana da amurkawa a kai wuraren da ake takaddama a kai suna yankin da falastina ke ikirarin za su kafa ƙasa nan gaba amma yahuda suka mamaye tun yakin kwanaki shida da aka yi a shekarar 1967 samun iko kan yankin shine babban abin da ke kawo koma baya ga amurka a ƙoƙarin da take na samar da zaman lafiya tsakanin yahuda da falastinawa mai magana da yawon fadar white house josh rafael ya magana maganar netanyahu yana mai cewa rahotanni da ke cewa amurka na tattaunawa da isra'ila kan yiwuwar karɓo unguwannin share ka zauna da aka mamaye na yammacin kogin jordan ba gaskiya ba ne amurka da isra'ila ba su taɓa tattaunawa ba kan wannan batu kuma shugaba donald trump ya mayar da hankalinsa ne kan samar da zaman lafiya tsakanin yahudawa da falastinawa labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda kuka ji a farkon shirin fadar shugaban najeriya ta asurok ta ce tana aiki ga dangadan domin ceto sauran 'yan matan chibok da suka rage a hannun 'yan kungiyar boko haram ga dai hassan mai da kaina da karin bayani a cikin wannan rahoton biyo bayan kubutar da malaman jami'ar maidugurin nan guda uku da ƙarin wasu mata goma daga hannun mayakan boko haram a ƙarshen mako na tuntuɓi kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ko ina aka kwana don ganye da batun sauran 'yan matan Chibok da makarin wasu mata da yara da 'yan Boko Haram ke garkuwa da su a halin yanzu? To, ba ma so mu yi azarbabi akan wannan magana. Amma dai shi Darakta Janar na hukumar bincike na sirri wato DSS Malalawan Daura yayin da ya bayani ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba shi tabbaci cewa an kusa shawo kan wannan matsala. An kusa kawo ƙarshen wannan magana ta 'yan matan Chibok cikin nufin Ubangiji. Saboda haka yara suna nan suna kokari su. Idan na fahimce ka su hukumar tsaron farin kaya suna ci gaba da tattaunawa domin kubutar da sauran kalin waɗanda ake garkuwa da su kenan. Eh, eh tabbas suna nan suna ta wannan kokari insha Allah nan zuwa lokaci nan gaba za a shawo kan wannan matsala. A dai ƙarshen makon ne Boko Haram ta sako malaman jami'ar Maiduguri guda uku da ƙarin wasu mata guda goma bayan da ƙungiyar Red Cross ta shiga tsakani kuma a cewar jami'in ƙungiyar a shiyar arewa maso gabashin Najeriya Ibrahim Bula wannan ci gaba ne. A matsayina na wanda yake aikin agaji abu ne na farin ciki ne. Na farko International Committee of the Red Cross ICRC da ta yi kokari wannan ba karamin ci gaba bane aka samu wajen ayyuka na jin kai da ake yi abu irin haka in ya faru a shi da tattaunawa har a cimma nasara. Na biyu shine a garin tattaunawa ba a kuntatawa kowa ko kuma an tosasa wani daga bangare ɗaya a kan cewa tilasta ya yi ba shi yasa aka cimma wannan nasara to wannan ci gaba ne ainihin da wannan ƙasa. Babban malamin addinin musuluncin nan da ke shiyar Imam Abubakar Diyar da a baya suka fara shiga tsakani da mayakan na Boko Haram ya ce yanzu kam akwai kyakkyawan fata nan gaba. Waɗannan mutane duk duka hanyoyin da ya kamata a samu kan waɗannan bayan Allah su su yarda su ba da haɗin kai a zo a haɗa kai a samu sulhu tsakanin gwamnati da waɗannan yara su ma 'yan Najeriya. Najeriya ne. Zaman lafiya wannan ba abin da ya kai shi. Rika waɗannan bayan Allah a wajen su din ba wani riba a ciki. Ganin cewar a baya kwamitin ku da ku da su Sheikh Tahir Bauchi kun yi irin wannan yunkuri duk da dai ba a kai ga nasara ba a wancan lokacin kana da kwarin gwiwa irin wannan tattaunawar za ta haifar da ɗama ido nan gaba har yanzu. A to har ga Allah daɗin kam wallahi ko sosai da ni da shi Sheikh Dair Bauchi da nuna Sale mai rasuwa. Duk abubuwan da ya kamata mu yi a wancan lokacin mun yi iyakacin kokarin mu har ga Allah. Amma lokacin da mu muka shiga ciki wanda suke wannan abun yawancin su ai mun san su amma ba mu samu karfin gwiwa daga gwamnati sai sa mu ma muka yi sanyi. yanzu dai abin jira gani shine yadda wannan sabon yunkuri na gwamnatin Najeriya zai kasance. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. night. madalla a gaida hassan mai na kaina kafin da mu ci gaba sai a ci gaba da shakatawa da wannan wakar. ku tausaya ku agaza waɗanda ku yi garkuwa da 'yan mata najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya ku tausaya hunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Abin da lumana bai ba mu ba, kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Mm-hmm. Ku tausaya waɗanda garkuwa da 'yan mata. Kowa a ba shi aiki kuma kowa ya kama aiki sannan kula da haƙƙi shugabanni kula da haƙƙi talakawa kula da haƙƙi sojoji kula da haƙƙi 'yan sanda kula da haƙƙi kar da ƙasar mu ta wargaje a tausaya. gaza sannan a taimaka Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki amin summa amin waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha biyar na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma za mu ci gaba da hira da muka faro da Malam Alhassan Ebala wani matashi da ya bayyana matukar damuwarsa ga yadda ake samun asarar rayuka da dukiyoyi akan hanyoyin kasashenmu. mu. hirar tamu ta yau za ta fara ne da wannan tambayar. To akwai wata magana kuma da mutane sukan nuna damuwa a kai ne akan ɗauki fasinjoji fiye da kima tun a tasha. Kuma wannan abin sai fasinja ya sake har a ƙara shi ko kuma a cusa su a mota babu mai cewa ufan. Kana ganin wannan abin akwai lokacin da zai iya zuwa ƙarshe kuwa? To gaskiya dai a zahirin gaskiya ba za ka iya cewa akwai lokacin da wannan abu zai iya za ƙarshe ba kasancewar kuwa matsalolin da ke faruwa wato akwai matsaloli da yawa na farko shi kan shi rashin mai ake cewa rashin wayewar kan al'umma rashin wayewar kan al'umma da kuma da kuma sauran abubuwa da ya shafi eh, al'amuran sun wannan ma gaskiya da kuma hukumomin hukumomin da abin ya shafa su ma suna nan kamar ba su damu wajen lura da abin ba duk da cewar suna yin iya bakin kokarinsu amma ba su cika yi ta bangaren manyan hanyoyi ba sun fi ne a ta cikin gari amma zan iya ta'allaka hakan da na farko eh, rashin yawan ma'aikata a kan wato a bangaren hukumomin kare haɗura kansu da kuma na biyu kasancewar manyan hanyoyi ba an hana saka irin shingaye ko a ce road blocks so wannan ma ya taimaka wajen kawai direbobi za su ɗauki fasinjoji ko kayan da ya wuce kima domin sun san ba wanda tsaye da su amma ka san wannan zance da muke yi wani sa'ilin su ah, a fasinjojin sai kaga kamar ba su da zaɓi saboda direba ya ɗauka shi ke da mota shi ke da yanci ko kuma shi ke da hurumin ya yi abin da ya ga dama to kana ganin ta wace hanya ce za mu iya mu wayar da kan wato talakawa ko kuma su waɗanda ba su da kuɗaɗe da za su iya siya mota suke amfani da motocin haya yadda za su iya su ma su yancinsu cewa a'a idan direba ya yi ba daidai ba muna da hurumi mu kai ƙararsa ko kuma a'a muna da hurumi mu hana shi wani abu kada ya jefa rayuwarmu cikin haɗari. Eh tabbas ya kamata gaskiya su gane cewa idan ba ka ƙi shiga motar misali idan ma ka ƙi shiga motar da baki ɗaya to wannan za ka ce ok ni idan direba zai wuce kaza ko zai yi kaza ni ba zan shiga motar shi ba a tun a wato tashar mota kenan to idan za a samu irin wannan su kansu wato ma'aikatan tashoshin motoci suka ga cewar fasinjoji na kuka dangane da wannan direba to kaga dole Eh, idan ya saka mota mutane sun ki hawa to dole shi ma ya canza idan ko bai canza ba kawo ko ba zai samu fasinjoji ba idan shi direba ya yanke shawarar zai take doka mu kuma kuma take dokan nan mu ne zai addaba saboda rayuwar mu za a jefa cikin hatsari ta wace hanya kake gani ya kamata jama'a yadda za su hana direbobi yi ko kuma su kiyaye su kansu ma daga irin waɗannan direbobin Na'am gaskiya wannan magana ce babbar kasancewar idan mun lura da yadda wato hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa wadda kuma take da reshe a kowace jiha wacce ya kamata a ce ta wayar da kan al'umma musamman direbobin kansu da masu fasinjoji wajen kai ba ta yi a wannan bangare duk da wannan wato rasa rayuka da kuma dukiyoyi da ake wato ya kamata a ce hukumomi musamman na jihohi sun yunkura wajen wayar da kan al'umma musamman masu hawa mota ganin cewa idan har direba idan har direba yana tukin ganganci ko kuma yana gudun da ya wuce kima ko dai idan ka je wani guri a ce an samar da wani guri da zai kasance ana reporting din wato ana kai rahoton irin waɗannan direbobi ko kuma su kansu wato fasinjoji su dinga sauka daga motocin irin. A nan ne za mu jatsa aya a hiranmu da Malam Alhassan e Bala kuma mu ci gaba da ita a sabon mako. Yanzu a madadin bakonmu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. A wannan jikon za mu soma sharhin jaridun da lankitur wacce ta rawaito cewa kotun hukunta laifukan soja ta kulle wasu sojoji 18 haɗe da wasu farar kula biyu a gidan yari bayan da ta ce ta same su da laifin safarar hodar Iblis. ainihi wannan magana ta taso ne bayan da aka zargi waɗannan sojoji da cire akwatuna biyar na hodar iblis daga cikin akwatuna 117 ɗin da suka kama a hannun masu fataucin miyagun ƙwayoyi a yankin agades kafin daga bisani su sayar don raba kuɗaɗe a junansu dalili kenan da kotun ta yanke wa sha shida daga su hukuncin zaman wakafi na tsawon shekaru biyu sauran biyun shekaru hudu kowanne in ji jaridar lebanon ta bayyana cewa matsalar karancin abinci ta fara tsananta a wasu yankunan karkarar jamhuriyar Nijar kamar yadda ta ce ta jiyo wani dan majalisar dokokin ƙasa a ƙarshen wata ziyarar da tawagar wakilai ta kai a gundumar dogon dutse yana cewa sun gane wa idanuwansu mata a wani ƙauye suna tone gidan tururuwa da nufin neman tsaba ko da yake gwamnati da kanta a kwanakin baya ta sanar cewa sama da miliyan hudu da rabi na jama'ar Nijar ne ke fama da karancin cimaka a sanadiyar farin da aka fuskanta a damanar da ta gabata, jaridar ta gargaɗi mahukunta su gaggauta ɗaukar matakan ceto bayan allan da wannan matsala ta afkawa. jaridar le pedestal ta mai da hankali ne akan matakan rigakafin da hukumomin kiwon lafiyar al'ummar nijar suka ɗauka bayan bular annobar masassarar lasa a najeriya da jamhuriyar benin inda tuni rahotanni suka ce cutar ta fara hallaka jama'a jerar ta ce ya zuwa yanzu ba a samu labarin wani wanda ya kamu da wannan cuta ba a nan nijar to amma da yake an ce idan gemun dan uwanka ya kama da wuta shafawa naka ruwa ya sa ministan kiwon lafiyar al'umma zagaya wasu daga cikin tashoshin binciken iyakokin nijar don jan hankulan jami'ai su kula da abin da ke shigo kasar daga waje matakin da tuni ya ritsa da wani ma'aikaci da aka samu da sakaci akan aikin bincike mu karkare da jaridar Closion, wacce ke cewa kungiyoyin kwadago sun fara shiga sahun kungiyoyin fafatukar da ke tofin alatsi ne ga tsarin kasafin kudaden 2018 a wata sanarwar da ta fitar haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta ustn e wacce a karon farko take bayyana matsayinta a hukunce akan sabuwar dokar harajin ta nijar ta nuna damuwa akan wannan mataki da ta ce tuni ya haddasa hauhawar farashin ababe da dama a kasuwanni yayin da ta ce ta gano wasu miyagun 'yan kasuwa suna laɓewa da dokar harajin don tsawwala farashi ba tare da wata hujja ba in ji jaridar eclosion sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to madalla a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga kaɗan a cikin saƙonni da kuke kira kuke bar mana akan waya sunana lawal abubakar ga daga sokoto najeriya boa hausa a isamin da sako na ga lafiyar turai da lafiyar afirka yana ta alin johnson sale murnar lashe dala miliyan biyar dangane da ainihin kamanta milki na gari a kasar ta wanda yake ya kamata shugabannin afirka ku koyi da ita da fata alin johnson sale ki zama lafiya allah ya taimake ki ya kara miki lahiya allah ya kaddarci baɗi mu ma najeriya shugabanmu zai canye ta saboda yana da manufa ta gari Assalamu alaikum farko suna na Aminu Mishayi na garin Garbace da kamar kuma ta Balija ta rabu tarayyar Najeriya. Hakika taron da sarakuna suka yi da arɗawan Fulani na Najeriya babu shakka abu ne mai matuƙar muhimmanci ganin irin abubuwan da ke tafiya a wannan shekaru na matsaloli tsakanin makiyaya da manoma. Muna kuma fatan shiga tsakani da sarakuna suka yi zai kawo maslaha da kuma zaman lafiya a tsakanin al'ummomi da suke a sassa daban-daban na najeriya makiyaya da manoma da masu sauran waɗanda suke harkokinsu na kasuwanci da mu'amala daban-daban. assalamu alaikum sunana babba haruna damba habaju bajoga ɗalibi a kwalejin ilimi na alhaji garba sagada to alhamdulillah ala kulli hal hakika ci gaba da aka soma yi na shari'a ga waɗanda ake zargi da boko haram wannan abu ya yi daidai muna fata za a ci gaba da yin shari'ar a tsanake kuma dama babu ta yadda za a yi a tabbatar ko kuma a bambanci a ware tsakanin tsaba da tsakuwa a cikin waɗanda ake zargin sai ta hanyar shari'a muna fata allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa a wannan yanki namu na arewa maso gabas ya kuma ba mu tabbatacciyar zaman lafiya don gudanar da addininmu cikin lumana da kuma harkokin rayuwar mu lami lafiya domin ba abun da ya fi zaman lafiya daɗi a tashi lafiya zai wa ɗauka haruna bajoga. assalamu alaikum mai magana alhaji hayatu mazaunin bayelsa sakkwata ga dole kazami mire an kuɗi sanin sakona daga yan arewacin najeriya wai ni ga damuwarsu hasada da ƙiyayya wallahi mu dai mazauna kudu yan arewa suna ba mu kumya kullum sai ka ji ana sun ce wani da damu wai mu ci arewa ana kace kace farko gullu ya ce kabilanci ne aka nuna mai to ga namu bisa mulki mamakin mu bashi haɗin kai sai dai muna ta samshi da hankali mamakin kuɗin da aka aka a mori a yi aikin ƙasa da su suna ka ta ɗauka ana ba 'yan gudu hijira ana dinga don Allah da sarakuna da masu waɗi a jawo wallahi kowa ta yi tsaye a kawo ƙarshen wanga abu sai wallahi in ba a kawo shi wallahi kowa kowa nan ba anya ba sai sun haɗe kowa don Allah ka ba mu zaman lafiya Allah kare mu na ƙasar mu assalamu alaikum to madalla sai a ci gaba da aiko mana sakonni insha Allah za mu kawo sakonnin naku yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai amma wannan karin a takaice. da yammacin jiya litinin ne 'yan majalisar dattawan amurka suka kada kuri'ar amincewa da fara muhawara kan kudirin shige da fice da ƙuri'u 97.1 inda nan taki mabancin ra'ayi ya kunno kai akan irin abin da kowane bangare ke son ganin an cimma a kudirin dokar karshe kan wannan batu a cewar shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa mitch mcconnell ina fatan majalisar za ta yi amfani da wannan dama da ta samu wajen samar da ci gaba na zahiri. alkali abdulkawi yusuf ya zamanto ɗan ƙasar somaliya na farko da ya taɓa zama shugaban babbar kotun duniya ta icj da ke birnin haut da ke a ƙasar netherland da yake magana ta wayar tarho da sashen somaliyanci na murya amurka yusuf ya ce na yi farin ciki da wannan zaɓe kuma ina ji jikina wannan ya nuna min matsayi na gurin abokan aiki na hakan yasa nake matuƙar godiya gare su ya ci gaba da cewa ina fatan ba zan ba su kunya ba wajen yin ayyukan da suka zaɓe ni na yi domin nuna musu sun yi zaɓe na gari jiya litinin dambarwar siyasa afirka ta kudu ta kai wato matuƙa yayin da shugabannin jami'ar anc mai mulki suka yi wata ganawa inda suka buƙaci shugaba jacob zuma ya yi murabus to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen wasu na amurka yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikata na nan gidan musamman sarfilu hashim gumel da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da injiniyan mu na wannan hantsin wato craig banks baba ya kuma ne ke sallama da ku a huta lafiya